يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين cibiyar yada addinin musulunci da darul islam wanda ke shago mai namba asia shida love shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti Bauchi, Bauchi State, Nigeria. Ke farin cikin gabatar muku da wannan MP3 na karatun wannan littafi mai suna Hisnul Muslim, wanda Malam Isa Ali Ibrahim Fantami ya gabatar a masallacin Juma'a na Masjidul Qur'an da ke garin Bauchi. Wannan littafi na karantar da addu'o'i ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tabbata a cikin Qur'ani da hadisi. kuma garkuwa ne ga dukkan musulmi daga dukkan sharri in dai ya lazumci wannan addu'o'i insha Allah karan cika ku da magana a yanzu na haɗa ku da malamin ne kai tsaye domin ya karanta mana wannan littafi tare da alaran ma malam Umar Gokaru malam bismillah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Inna الحمد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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق واحدا ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد a karo na farko a karatun wannan littafi Allah haɗa mu a wannan masallaci na masjidul Qur'an don karanta littafin hisnul muslim min al ko kuma min azkaril qur'ani was sunna wato garkuwan musulmi ta bangaren addu'o'i da suka tabbata a qur'ani da sunna yau idan zan tuna daidai muna sha biyar ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina kusan darussa in banda samina da aka gabatar na alhazai tun bayan watan ramadana a wannan masallaci ba mu samu zama a irin wannan tsari don gabatar da littafi na muhadara ko ta'alin ba sai dan abin da ba a rasa ba tsakanin mu da ɗaliban da ke zama a cikin masallaci din don haddan ƙur'ani. to sha biyar zuwa sha shida ga watan zulkada ko wani abu mai kama da haka ko yayi to shi ina ji in na manta ban ce ko nawa mai kama da haka bane ina ji shi yasa kake so ka in ka ce sha shi wani zai ce sha biyar saboda rikici akan dad baya kare mana na san bil hakika tsari ne na abun al'ajabi mutum ya ga za a yi ta'alim na hisnul muslim ba kowa ke da tunanin haka ba sai dai wasu manya-manyan dalilai ne kamar guda goma sha biyar a takaice wanda sun kunshi hatta da fa'idodi da ya sa na daɗe ina tunanin cewa akwai bukatan a karantar da mutane tsari na addu'o'i na annabi tsira da aminci tabbata a gare shi wannan zai hutasar da su daga soki burutsu tsafi sihiri bokanci zai kuma rage wa mutane zaman banza da gulma da cin nama da makamantansu zai taimaka wajen kare mana imani tare kuma da mana ƙarin imani ɗin zai ba mu irin rayuwa irin rayuwa ta sahabbai ko kuma koyi da rayuwa irin ta sahabbai radiyallahu anhum akwai fa'idodi da dalilai da dama da yasa duk musulmi mai imani ba zai iya rabuwa da littafin hisnul muslim ba ko wani littafi mai kama da shi irin littafin zadul muslimin al-yawmi na Sheikh Ibrahim bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah irin littafin al-azkar na Imam an-Nawawi rahimahullah da sauran manya-manyan takaddu na malaman sunna da takaddun hadisai irin Bukhari Muslim da makamantansu wanda za ga an buɗe babi mai zaman kansa don a karantar da mu irin addu'o'i da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake yi duk ɗan adam da ya riko da addu'o'i na fiyayyen halitta yana samun kariya a duniya ta wuraren da baya tsammani balle kuma wurin da yake tsammani baya ga wannan Allah yakan masa gyaɗar dogo a duniyance da a sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya kuma tsakiyar 'ya'ya ta inda Allah zai yarda da shi dalilin riko da waɗannan addu'o'i dalilai da yasa na yi sha'awar mu karanta wannan littafi babu laifi na ambace su ko da briefly saboda fa'ida da ke cikinsu na farko daga cikin dalilai din shine karanta addu'o'in annabi tsira da aminci tabbata a gare shi na taimaka mutum wajen kaucewa bokaye da 'yan sihiri da 'yan duba da matsafa namiji ga mace babba da yaro mai mulki da talaka ga duk wanda ya san waɗannan addu'o'i din ya samu hutasar da kansa da ikon Allah da a ci kuɗinsa ta tsafi ko ta sihiri ko ta bokanci ko wani abu mai kama da haka Tunda addini ya haramta mana zuwa wajen boka ko zuwa wajen ɗan sihiri har hadisi a muslim ya ce wanda ya je wajen boka ko ɗan sihiri ba a karɓan sallansa na tsawon kwana arba'in sallah ɗari biyu man ataka hinan au arrafan da fi ma yaqul lam tuqbal salatuhu 40 yawma sa na tsawon kwana 40 Allah baya bukatanta na biyu kuma a wani riwaya ka ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqa fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wajen boka ko dan sihiri ya gaskata abun da ya fada to ya kafircewa abun da aka saukarwa fiyayyen halitta annabi tsira da aminci sabbata gare shi wato qur'ani yau mata da yawa akan ci kudinsu abokanci da tsafi da sihiri musamman ma iya daga cikin jarrabawan da Allah yi wa mata da yawa shine ba sa iya gane malamin addini da dan sihiri da boka ita duk wanda ya bude baki zai magana inda ya sa gare ko kuma ya zama iya da kaman wata siffa ta addini a ta malami ne wanda ya sa da dama akan ci dukiyarsu wajen mallakan miji ko wajen neman aure ko neman aihuwa haka ana cutan 'yan kasuwa da yawa ta wannan bangaren haka ana cutan 'yan boko da yawa yanzu wanda da dama ba san cewa wannan abin ma matsala ce ta mai bata akida gaba ɗaya ba balle kuma uwa uba 'yan siyasa wani tunanin sa boka ma ke bada kujerar mulki a cikin duk kategori na mutanen nan akwai waɗanda Allah ya kare su ba su zuwa wajen bokaye akwai kuma waɗanda suke zuwa wajen boka sun ɗauka a matsayin sana'a ne wanda bai zuwa to Allah masa gyaɗar dogo sai ya ƙara ƙoƙarin riko da wannan addu'o'i wanda ko yake zuwa ko kuma take zuwa sai a yi tuba taubatan nasuha a kuma nisanci wannan fil mustaqbal to idan addini ya hana ka yin kaza kuma zai baka kaza a gurbin wannan to da addini ya hana ka zuwa wajen boka ko dan sihiri ko dan duba sai aka baka addu'o'i a gurbin wannan abin da aka hana ka aikatawa na biyu daga cikin fa'idodi din da ikon Allah mutum yana samun imani karanta irin waɗannan addu'o'i idan suna ba wa mara imani imani mai raunin imani yana samun dama da ikon Allah wajen kyautata imaninsa na uku akwai fa'idan da Allah yake ba mutum baiwa da shi wajen kare imanin na biyun ka samu imanin na uku kuma za a kare maka imanin da ikon Allah daga gurɓacewa saboda ababen da ke kawo imanin mai imani hari ba za su irgu ba a duniya waɗanda ka sani ma ba za su rigo balle wanda ba mu san da su ba na hudu yana kare ka da ikon Allah daga hassada da mahassada duk wani abu na hassada da za a shirya maka in dai kai riko da wannan addu'o'i din kana karanta su yadda ya dace ka san ma'anar su to kariya daga hassada da mahassada da ikon Allah baka da matsala alkawari ne na shari'a alkawari ne na manzon Allah ga wanda ya riko to sai Allah ya masa hassada ga mai rabo taki ne duk abin da aka shirya sharri sai Allah mai masa da shi ya zo mai alkhairi na biyar da ikon Allah Allah yana kare ka daga ainul haq a wurin malaman aqida akwai wani irin matsala wasu mutane da Allah musu baiwa da wani ido na jarrabawa in ya kalle ka kallon mamaki ko wa'azi kake ka burge shi idan ya kalle ka in kai wasa wannan zai iya halakar da kai akwai kuma kallon kiyayya da wani zai maka kallo ya iya sa ka faɗi ka soma irin wannan haka manzon Allah Allah ke cewa iya kadu ladina kafaru la ka bi absarihim da ido suke fisgan fiyayyen halitta to akwai wanda ba da niyya zai yi ba amma yana da wannan ido idan ya kalle ka in kai wasa dalilin rikicewanka a rayuwa kenan sai a yi ta auna ka a duniya ba a san me dame ka ba dalili kawai shine mai ainul haq ya kalle ka kallon al'ajabi ko kallon hasara ko kallon kiyayya ko kuma kallon mamaki ko kuma kallo da niyan ya cutar da kai duka akwai har annabi a hadisi a bukhari ke cewa in akwai abin da zai kai mutum kabari gabannin ajalin sa yayi to idon mai ainul haq ya isa kai shi kabari tun ajalin sa bai yi ba waɗannan addu'o'i suna kare ka da ikon Allah ko mutum ya ma irin wannan kallon a ya sani ko bai sani ba da taimakon Allah Allah zai kare ka ko kuma zai kare ki na shida da ikon Allah ana samun kariya daga bokanci da sihiri da tsafi idan boka yayi bokanci sai Allah ya kare ka ko ya kare ki in sihiri ya yi, ɗan sihiri ya yi sihiranci sai Allah ya kare in ɗan duba ya dubo sai ya dubo sharri kansa bi ma'ana kaga an huta da kai zuwa kuma an huta da ke in wani ya je a kanka ko ta je a kanki to kuma Allah ya kare ki daga sharrin zuwa da aka yi akan naki wannan shine gaba na nawa shine gaba na bakwai a gaba na shida gaba na bakwai kuma shine ka samun kariya daga aljanu akwai aljanu a duk inda ake a banɗaki akwai aljanu kana tafiya kan hanya akwai aljanu gidanka da ka gida ma gidan aljanu ne asali saboda adadin su yafi karfin namu a duk inda zaka sayi fili kai noma gidansu ne duk inda zaka sayi zaka sayi gona kai noma su ne inda zaka sayi fili ka gina gida gidansu ne a kansu kake yi to shi zaka ce aljanu sun hana zama a gida aljanu sun yi kaza kaza to irin waɗannan aljanun da musamman da suka matsa wa mata ga sunan sunaye kala kala wanda zaka samu ɗari 700 a jikinta akwai na kada akwai mai rafa da wuta akwai mala allaji akwai dan kace kace akwai sunayen su kuma aljanu duk abin da muke da shi a nan su suna da shi duk aqida da ake da su a nan akwai a duniyar aljanu duk yarurruka da muke su ma suna da shi shi yasa za ka ga wani ma balarabe ne wani bature ne so kowane irin aljanu da ke cutar da maza ko mata da ikon Allah riko da wannan addu'o'i da zamu karanta lafin nan yana bawa mutum kariya amma lokacin da aljanin ke nufin cutar da kai baka ma sani ba balle lokacin da ka ma sani da ikon Allah na takwas akwai samun waraka daga aljanun shi da idan sun buge mutum ko suna yawan buge namiji ko mace riko da addu'o'in yana takura musu a jikin ɗan adam su waye gari ba sa samun sakewa zaman lafiya shine su bashi ko su batta to kaga idan ma sun fara cutarwa din da ikon Allah ana samun me ana samun waraka dalilin wannan na tara mu sani cewa furta waɗannan lafuzza na azkar din ibada ne akwai ayoyin qur'ani da yawa ciki kuma karanta duk harafi ɗaya na qur'ani lada goma ne za ka yi kulhuwa za ka yi falaki za ka yi nasu za ka yi ayatul kursi za ka yi amanar rasulu za ka yi inna fi khalqi samawati aya goma sha biyu a ƙarshen ali imrana akwai ayoyi da yawa wanda furta harafi ɗaya ma in ka yi ga kariya ga kuma tara lada lada ɗaya ɗaya goma wannan kaga hanya ce ta mai ta samun garaɓasa na goma kuma da ikon Allah ka yi koyi da sunna an wajabta mana koyi da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi wa ma kuma rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fanta huto lokacin da ka riƙe addu'o'in bayan ka samu duk waɗancan garaɓasan to ka shiga cikin siffar bayin da ke koyi da annabin tsira muhammad tsira da amincin su tabbata gare shi na goma sha ɗaya shagaltuwa da ambaton allah na zikiri yakan mantar da kai daga cin naman wanda zaka ci namansa yin ƙarya wanda za ka yi wa ƙarya yin kazafi wanda za ka yi wa kasafi ga duk wanda ka ga ya samu daman ya tsaya yana kace nace da harshensa ambaton Allah ne masa karanci amma ga duk wanda bakinsa ke ambaton Allah to ba yi da ma da taɗin tsayawa ya yi taɗi na duniya balle kuma ya zauna ya tara zunubi gobe kiyama ba yi da taɗin ma matsalar duniya matukar ba ta da alaka da addini balle kuma ya zauna ya bata lokaci yau wani zai tashi tun safe dan ya fito bakin temple ya ji bbc ya ji america ya ji birnin cologne ya sha shayi na naira ɗari ya ƙi biya ya ci ɗan wake a bishi bashin wajen na dubu bakwai ɗari da bakwai ya ƙi biya ya zauna ya yi komai a tashi a yi sallah ya ƙi yi amma shi yake bambanta waya musulmin ƙwarewa ya na banza waye ahlus sunna waye dan bid'a waye kaza waye kaza kuma babu Allah a cikin lissafin sa gaba daya in kace ma tafsirin Fatiha ba zai iya ba ya maka bayanin qur'ani ba zai iya ba ya yi sallah a jam'i ba zai iya ba ya wanke gawa ba zai iya ba balle mata limanci balle to na kabari abun ne amma zai iya auna imanin kowa a duniya ya ci masa me dalili rashin ambaton Allah yake wannan sa wannan don daman kar magana hausawa ne wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan kasuwa to ai ba na kasuwa bane wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan gidan giya haka wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan coci daman ka'ida ne in baka shagaltu da ambaton Allah ba kuma dole shaidan ya karantar da kai azkar nasa to azkar din shaidan shine daman cin nama gulma hassada munafurci jita jita kai taɗin da duk bai da amfani shine zikirin shaidan to tunda ka na Allah to shaidan zai koya maka nasa amma in kana so ka rabu da na shaidan to sai ka koyi na Allah shikenan ka huta Allah ya bamu ikon koyi da na annabinsa baya ga wannan da ikon Allah na goma sha biyu yin riko da wannan zikirin zai taimaka ma a kauce wa duk wani zikirin da bai inganta ba daga annabi tsira da aminci tabbata gare shi me dalili akwai zikiri da dama da za a baka wanda ba su da asali kwata-kwata malaha min sultanin abadan to idan ka ce wa mutum ya bar wanda bai inganta ba me dace ka yi sai ka ce to ga wanda ya inganta riko da wanda ya inganta yana shagaltar da kai daga wanda bai inganta ba amma duk ran da kace wa mutum abin da yake kuskure ne dole sai ka bai solution to me solution to ga annabi sai mu yi duk wani abin da muke bukata annabi ya karantar tsira da muke saboda gare shi to mu hakura da komai sai mu yi nasa sai hankalin mu ya kwanta to iya daga cikin fa'idan karanta azkar din shine zai shagaltar da kai daga wanda bai inganta ba balle kuma wanda tun asali dan adam ne ba annabin ne yayi ba baya ga wannan da ikon Allah na goma sha uku yana taimaka maka da ikon Allah na samun gafara yin azkar kadai yana sa Allah ya gafarta wa mutum ka duba da Allah ya dauko innal muslimina wal muslimati can sai ce wa zakirina Allah kathiran wa zakir sai ce adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima to shi ambaton Allah kawai da kake yi bayan duk waɗancan falala daga rabasa din kuma iya sa Allah ya gafarta maka ni da ku Allah ya mana gafara na goma sha hudu biyun umarnin Allah ne yin zikiri fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruna shi Allah ya ce ka yi so da sai aka tara maka wannan ambaton Allah a takaice saboda ka bi umarnin Allah din na goma sha biyar ambaton Allah yana ɗora musulmai akan makiya Allah al'abbatan Allah yana ɗora musulmi akan makiya Allah da Allah ya kira gamuwa da abokanan gaba da ya gama sai ce me fazbutu wadhkurullaha la'allakun la'allakum tuflihuna in kun gamu da makiyin Allah ku toge akan gaskiya to sai ku ambaci Allah in kun ambaci Allah sai ba ku nasara a kansa shi yasa sahabbai hatta a cikin halin gwagwarmaya a duniya ba sa manta da ambaton Allah akwai fita da aka yi na wani gazuwa da aka yi na zato riqaq da kuma wasu gazawa da aka yi na ya koya Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda addu'a na cewa in zai kwanta ya yayi Allahu da uku. 34 subhanallah 33 walhamdulillah 33 a wannan gwagwarmaya da aka ce daga sallan isha zuwa asuba hannunsa bai samu daman sauka ƙasa kwatankwacin ya isa ƙasa ya taso a matsayin hutu ba bai samu daman hannunsa ya je ƙasa ya taso a matsayin ya huta ba saboda gwagwarmaya da ake babu daman ka sauke hannu ka huta tun da ka je ka aiki hannunka yake yi sahabbai sukan yi iya aiki da makami biyu ba ma ɗaya ba hannun bai samu dama ya je ƙasa ya taso ba amma sai ka ce yayi addu'an da annabi ya koya maka ka samu yace nayi mana a wannan halin bai manta da waɗannan azkar da ake na dare Allahu akbar 34 subhanallah 33 walhamdulillah 33 ba a wannan halin bai manta ba hannunsa bai samu daman zuwa ƙasa ya huta ba ma bai manta da azkar ba to wannan yake nuna mana muhimmancin riko da waɗannan azkar wannan ne fa'idodi da falala da kuma darussa da suka shafi tauhidi akida da kuma suka shafi rayuwa gaba ɗaya guda goma sha biyar a takaicen takaitawa da karanta wannan littafi da ikon Allah zai zama mana jagora kan samun su ni da ku Allah ya samu wanye lafiya Allah shi mana gyaɗar dogo sama yaya ƙasa yaya tsakiya yaya littafin sunansa hisnul muslim garkuwan musulmi shine kalmar hisnul musulmi hisnul muslim mudafun ne wa mudafun ilaihi min da uku a wannan gwagwarmaya da aka yi ce daga sallan isha zuwa asuba hannunsa bai samu daman sauka ƙasa kwatankwacin ya isa kasa ya taso a matsayin hutu ba bai samu daman hannunsa ya je ƙasa ya taso a matsayin ya huta ba saboda gwagwarmaya da ake babu daman ka sauke hannu ka huta tun da ka je ka aiki hannunka yake yi sahabbai sukan yi iya aiki da makami biyu ba ma ɗaya ba hannun bai samu dama ya je kasa ya taso ba amma sai ka ce ya yi addu'an da annabi ya koya maka ka samu ya ce na yi mana a wannan halin bai manta da waɗannan azkar da ake na dare Allahu akubar 34 subhanallah 33 walhamdulillah 33 ba a wannan halin bai manta ba hannunsa bai samu daman zuwa ƙasa ya huta ba ma bai manta da azkar din ba to wannan yake nuna mana muhimmancin riko da waɗannan azkar wannan su ne fa'idodi da falala da kuma darussa da suka shafi tauhidi akida da kuma suka shafi rayuwa gaba ɗaya guda goma sha biyar a takaicen takaitawa da karanta wannan littafi da ikon Allah zai zama mana jagora akan samun su ni da ku Allah ya sa mu wanye lafiya Allah shi mana gyaɗar dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa tsakiya ƴaƴa littafin sunansa hisnul muslim garkuwan musulmi shine kalmar hisnu garkuwa al muslim na musulmi hisnul muslim mudafun ne wa mudafun ilaihi min azkaril kitabi wa sunna kalmar min harful jarri ne azkarul kitabi ya zama min azkaril kitabi azkaril kitabi ya zama mudafun wa mudafun ilaihi azkar majrur bi ish bi min alkitab majrur bil idafa wa harful atab as-sunna kuma ma'tufun ala ish ma'tufun ala azkar ay min azkaril kitabi wa azkaris sunna ne su haka sai aka goge azkar na jikin sunna garkuwan musulmi ta ɓangaren addu'o'i da suka inganta a cikin ƙur'ani da sunna wanda ya wallafa wannan littafi shine Sheikh Sa'idu bin Ali bin Wahab al-Qahtani hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu ba ni da cikakken tarihinsa mai tsawo sai dai abin da na sani malami ne na akida bifo na fito nan na gana da ɗaya daga cikin 'yan uwa a halin suna masu ƙoƙari kuma manya-manyan malaman addini da nake ga matasa ne wanda suka san tarihin malamai a riyab mai suna sheikh khalid gifari na masa waya nake ce masa ko iya da wani cikakken ma'alumar kan tarihin wannan bayan abin da na sani da na gaya masa ya ce tsakani da Allah abin da zai karawa shine ya san malamin sunna ne masanin aƙida yana kuma zaune a cikin abuha abuha sunan gari ne a saudiya to ina ji mun yi nan bai wuce awa ɗaya ba iya riyad na buga masa waya ya ce mun abin da zai iya tabbatarwa kenan shi ma dan wani dan uwa ne da ke zaune a saudiya dan garin buraida to abin da ya fada kenan babban abin da sani malamin aqida ne kuma ya karantar a jami'a daga cikin jami'o'in musulunci da ke can yanzu yana ci gaba da yi ko bai ci gaba da yi wallahu alam wannan shine dan abin da zan iya fada akan rayuwarsa a daidai wannan gaba da wannan shine karo na biyu in zan tuna da za mu karanta wannan littafi na hisnul muslim na taba karanta shi sau a jami'ar atbu bayan sallan azhar a masallacin juma'a mun yi da dalibai mun sauke shi a wannan karo insha Allah ta'ala muna so mu ci gaba da karatun kullun ne ha lokacin da Allah zai ba mu ikon sauke muna fata a darussa kamar guda biyar na biyu a tsarin karatun zan takaita bayani saboda littafin yana bayyana kansa sai a wuraren da labudda min zalika babu laifi na ƙara bayani saboda tsawaita bayanin zai hana mutane samun daman haddace abin da ake bukata don sai zama kaman wa'azi ne kuma ni so ya zama tsarin wa'azi tsarin da muka ɗauka kawai kaman tsari ne na naduwa wato kaman a ce samina ƙara wa juna sani za mu karanta du'in baya ga wani tsarin karatu ɗin ustaz ibrahim umar gokaru hafizahullah zai karanta zai rika fassarawa nakan sa sau da dama ɗalibai irin waɗannan ababe a cikin karatun da suke shi ma koyan karatu ne idan mutum ya zo gabanka a matsayin ɗalibi yana karatu amana ce a kanka duk abin da zai taimake shi ka nusar da shi a kai a cikin karatun zai karanta wani abu da dai a ce haka ne zai iya kuskure a ce gyara kaza mafhum tayyib na ɗaya kenan na biyu ko da tafsiri da muke da san sau da dama lokaci kowa san duk aran da ke jamu baki yakan sha wahala amma wannan din training ake musu ita ce tarbiyya da ake ba dalibi a lokacin da yake dalibi wannan training din sai taimake shi ranar da zai tafsirin insha Allah ta'ala ba zai ji kunya ba amma in bai samu wannan tarbiyya ba to ran da kuma ya zama shi zai tafsirin to sai samu matsala na taba wa aran ma kaman gokaru na ce lokacin ina tuna wa'azi na farko da za a fara na ce zai ja baki ma cewa ba zai iya ba kawai ya zo ya ja baki a ɗauko aya ya ja ce ba zai iya ba gashi da ce Qur'anin amma na san zai iya to amma da yake mutum na matsayin ɗalibin ka in ka san abu zai amfana da shi sai ka tilasta sai na ce to sai ka yi ba zai iya ba na ce za ka koya yanzu bai zama tarihi ba inda ce ba zai iya ba sai aka bashi yanzu za a iya yi to ko aya ne kace a ran ma kaza wani lokaci da gangan nake barin su a duhu barin su a duhu ba kana yi wa ɗalibinka dan ka kure shi bane shi da wanda yake tu gaba gare ka ba maganan kurewa yadda da kai sa ya zo gaban kai tsuguna ya koyi karatu so hakan da kake kana tarbiyyantar da shi ne memorin sai zama yana iya sacin abu a cikin qur'ani retrieval system din zai iya yawo ya nemo to sai ka jefa masa kawai kai shiru a hakan na kan yi wani lokaci a duk tarbiyyar ne saboda akwai ranar da wannan din zai amfani duk da kamar sau ɗaya na wata aya to insha Allah ta'ala har abada zai wahala wannan ayar ta gagare shi bai san akan me take magana ba kawai daga an yi ishara kuma ko wajen wani je zai yi to insha Allah ta'ala ba zai ji kunya ba to da irin waɗannan ababe da ake za ka ga aran ma ya shiga can ya fito ya shiga wannan shi ma ilimi ne in ku ba amar wannan mato akwai ranar da za a ce za a yi kuma sai ya ji kunya ba zai iya ba amma a yanzu da ya amsa shi ɗalibi ne to sai ya koya in ranar kunya ta zo insha Allah ta'ala ba zai ji kunyan ba to na shi sa lokaci ko zan kawo ayoyin na fi sha'awar na ba su in ga sun gwada don duk wannan ilimi ne mafhum tayyib don haka insha Allahu ta'ala za mu karanta shi a cikin takaitaccen karatu zan takaita bayanai kuma mu ba wa haddan addu'o'in muhimmanci ina mai fara da addu'an alkhairi akwai wani bawan Allah da ɗazu sadiq ke ban labarin ya ba da naira dubu biyu aka sayo takardun hismin muslim aka raba fi sabilillahi wa masu karatu ga duk wanda zai bi karatun a nan masallaci ko kuma zai ji a kafir ko a kafofin watsa labarai ya yi ƙoƙarin mallakar littafin yana bin littafin yana haddace abin da ake faɗa yana sanin ma'anan abu shi zikiri idan za a yi shi kuma iya da wasu sharuɗoɗi na farko muhimmancin azkar mu sani idan za mu yi zikiri da sunan ambaton Allah mu yi azkar wanda ya tabbata a bakin annabi tsira da aminci tabbata a gare shi saboda wa in tuti'uhu hatadu na biyu mu yi sha irin sigar da shi annabi ya yi. a irin kaifiyar da ya bi sai mu bi tsarin yadda ya yi wanda ya bayyana mu bayyana wanda ya ɓoye mu ɓoye wanda ya karanta bai bayyana ba mu ma mu ɓoye din wanda ya karanta ya tofa mu karanta mu tofa wanda sai ya kwanta yake yi sai mun kwanta mu yi wanda yake tafiya yake yi sai muna tafiyan mu yi a ka'idan koyi da shi bayan yi irin wanda ya sai kai a cikin irin kaifiyar da kuma yayi na uku kuma akwai adadi sai kai adadin da ya yi. in akwai hali sai kai cikin irin halin da ya yi shi koyi da annabi tsira da minji sabbata a gare shi ba wai application bane ka ɗauko addu'ar bacci yi bayan sallah ka ɗauki ta bayan sallah ka kai makabarta ka ɗauko ta makabarta kuma kai ranar filin idi a'a kowace yadda yin haka ake bukatan mu yi koyi a babin ibada in babin mu'amala ne to na kowa daman wanda yake mu'amala baka neman ya kawo ma nassi sai dai ka ce yi taka nan kada ka saba wa nassi amma shi baka neman nassi a wurinsa sai dai ka ce yayi takanzan kada ya sabawa nassi wannan shine darasi na farko insha Allahu ta'ala muna masu roƙon Allah ya bamu ikon faɗan daidai da aikata daidai da mutuwa akan daidai mala ya fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai kuma sadar da rahama zuwa ga bayinsa ana fara rubutu da bismillah saboda min a amali rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta yakan fara ayyuka da bismillah saboda wasikar da ya rubuta hirakil sarkin rum a cikin sahihul bukhari kitabu badil wahayi ya fara da basmala tare da wasu hadisan da ke cewa ku fara da su din basu inganta ba suna cikin ira'ul galil al muqaddima gabatarwa bismillah a'udhu billahi samii'il alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على نبي الكريم يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن الحمد لله إن الحمد لله للي غوديا تاتبتا الله غودي والله واجبيني أكم دون حتى أنبا الله سنا غودي والله ولقد آتينا داود وسليمان علما مسكتي وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين النبي إبراهيم ميتي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل wa ishaq annabi mu me yace wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira godiya ga Allah wajibi ne muna lalle godiya ta Allah ne nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh nahmaduhu muna gode wa Allah wa nasta'inuhu muna neman taimakon Allah wa nastaghfiruhu muna neman Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya taimake mu a duk abin da muke yi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunanmu dukkan sharri da aka halicce mu da shi ko sharri da shi dan ya dora mu Allah ya kare mu wa min sayyi'ati a'malina muna roƙon Allah ya kare mu daga munanan ayyukanmu duk mutumin da yake ba annabi manzo ba iya da mummunan ɗabi'a imma ɗaya imma biyu imma uku imma hudu imamu ahmad bin hanbal Allah ya gafarta masa yace duk wanda zaka irga kurakuransa da zunubansa a yatsun hannu da yatsun kafa nawa kenan ashirin ya ainihin kurakuran su kare yatsunka ba su kare ba yace insha Allah ta'ala mutumin kirki ne matukar musulmi ne mafhum طيب من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له duk wanda Allah ya shirar da shi babu mai batar da shi ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له وند الله يبتر da shi ba mai shirya da shi don shirya ta Allah ne innaka la tahdi man ahabbta walakin Allah yahdi man yasha a wani wuri kuma Allah yace annabi na shirya wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shirarwa zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya kai annabi tsira da aminci tabbata gare ka mafhum tayyib shiryar da annabi yake shine ya iya yana da shiryar ya bayyana mana hanyar gaskiya mu bi amma ya tsaga zuciyar dan adam ya saka gaskiya ya tilasta ya bi gaskiya wannan ba na annabi bane na Allah ne amma in dai yayi bayanin gaskiyar a gane to Allah masa wannan baiwar to inda aka ce yana shirarwa shine yana da bayanin shirya din a wurinsa akwai ilimin shirya inda aka ce bai shiryarwa ko ma'anan wannan shine ba zai iya tsaga zuciya ya sa shirya ba wannan na Allah ne Wa واشهد ان illa اله wahdahu la sharika la Wa shahadu anna muhammadan Abduhu wa Rasuluhu. ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin tsira da aminci sabbata ga iyalansa da sahabbansa gaba daya da duk wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa ranar addini wato ranar kiyama an kira kiyama da ranar addini dalili shine ranar ne addini ke aiki fiye da kowace rana wanda ya rike musulunci ranar zai ga hikimar riko da musulunci wanda ya rike wani addini ba musulunci ba ranar zai shiga miliyan 300 shi yasa aka ce ranar addini bi ma'ana ranar da babu abun da ke amfani a duniya sai addini dukiya ya'ya ba su da amfani sai addini yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha kalbin salimin Allah ya mana baiwa da kubutacciyar zuciya وسلم تسليما كثيرا aminci da yawa ya tabbata gare su waɗanda muka ambata shi annabi da iyalansa matansa 'ya'yansa, da sahabbansa gaba amma ba'adu baya ga haka wannan fara magana da amma ba'adu iya daga cikin aikin magabata shi yasa imamul bukhari rahimahullahi buɗe babi a kitabul ilm sunansa babu amma ba'ad imamu abu da rahimahullah ya buɗe babi mai suna babu amma ba'at me dalili saboda muhimmancin aiki da kalmar amma ba wato duk wancan mukaddima ne bayan mukaddima sai me sai bayani shi ne abin da ake nufi wannan ita ce takaitacciyar khutbatul haja da karin ayoyi guda hudu na karanta a farkon karatu a wurare guda uku aya ta farko ali imrana ta biyu da ta uku a cikin ahzab ta hudu a cikin aya ta biyu a cikin suratul nisa'i ta uku ta hudu a cikin suratul ahzab wannan ita ce khutbatul haja da fiyan halta yake karantawa duk lokacin da zai yi juma'a da ita farawa duk lokacin da zai wa'azi da ita yake farawa ba a san wata kuduba da aka rubuta da alkalami a duniya daga bakin feyen halitta ba tabbatacciyar khutba ko ma bayan khutbatul haja an jima da mai ya yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah Allah ya gafarta masa ya rubuta littafi mai suna al haja saboda ita ce aka san duk ran da fiye halta zai yi magana akan addini da ita yake farawa yau idan na ajiye ta sai na aiki da wani na yi bidi'a za mu yi cewa ba a yi bidi'a ba amma akwai wani abu daya me yasa ka ajiye ta annabi kai wata ita ce tambayar tukunna shin saboda kafi annabi sanin Allah ko kuma shin na annabin baya da daɗi ne a'a ko kuma kai kana ga yabon da ka yi wa Allah ya fi nasa ko kuma nasan kana ga ba ka yi haddaciya ne dole sai da dalili na amince baka yi bidiya ba amma me yasa ka ajiye naka kai naka kawai tace tambaya din me dalili <laughs> ina ba tambaya ce mai sauki baka yi bidiya ba amma me dalili ni na san babu kokonto duk sanin Allah mu ba mu kai annabi ba iya yabon Allah ba mu kai annabi ba son Allah ba mu kai annabi ba takaita bayani a cikin takaitattun kalmomi ba mu kai annabi ba don ya ce uditu jawami alkalim duk abin da muka sanya na alkhairi ba mu kai shi ba so ala ayi halin ashe mu yi koyi da shi din shi yafi sauki da zaman lafiya fiye da mu kauce masa wanda ko yin watan bai zama bid'a ba to mai yiwuwa kuma kai aiki da wasu kalmomi a cikin nakan da za su zama bid'a din ne mai yiwuwa kai yabon Allah da abin da Allah bai ce a yabe shi da shi ba dan kai sanin Allah ka bai kai nasa ba mai yiwuwa a wajen yabon Allah kuma ka zagi Allah me kai ka ga wannan shine kaucewa na annabi na annabi shine zaman lafiya wanda yasa babu ba ma gajiya da nasan shi za mu ta yi har mu mutu don burin mu je fili kiyama annabi ya ce ku zo duk waɗannan na wani. na'am فهذا مختصر اختصرته من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة يتي فهذا مختصر ونن وني ne takaitaccen rubutu ne ikhtasartuhu wanda na yi summarizing ɗinsa na takaita shi min kitabi daga littafi na inji mai wallafa littafi din shine sa'id bin ali bin wahab al-qahtani ta'ala wa waffaqahu littafin nasa wani babban littafi ne da sa masa azzikiru والدعاء والعلاج بالرقى wa الكتاب والسنة الذكر ambaton Allah. waddu'a da kuma addu'a wal ilaj da yin magani bin ruka ta bangaren yin ruqiya minal kitabi na abun da ya tabbata a qur'ani wa sunna da abun da ya tabbata a sunna da ya wancan zafin ya ga yayi girma sai sauwaƙe yayi summarizing muhimman ababe a ƙaramin littafi wannan dan ya zama yayi sauƙin ɗauka da sauƙin yawo da kuma sauƙin karantawa na'am اختصرت فيه قسم الأذكار اختصرت فيه قسم الأذكار اختصرت فيه قسم الأذكار يتي نا تكأيتو babi kismin da ke magana akan zikirori ne su na ɗauko na tara a nan wurin na bar abin da ya shafi abubuwan rukiya da makamantansu liyakuna khafiful hamli fil asfar liyakuna khafifal hamli fil asfar don ya zama abu ne mai saukin ɗauka a halin tafiye-tafiye kaga takaita da za ka saka aljihunka ka yi tafiya daga nan zuwa mambila zuwa ina zuwa Legas, zuwa onitsha ka gangaro ka taho Maraɗi, ka gangara ka wuce difa ka gangaro ka shigo ko ba ina za ka je yana cikin aljihunka shine hikimar wannan amma in mujalladin ne aka bar maka ɗaukansa zai zama aiki na'am وقد اقتصرت على متن الذكر حقيقة يتي نا تقيتا ne kawai akan matanin zikirin wato idan addu'a ta zo sai na kawo iya addu'ar ba sai na kawo asalin isnadin da ya kawo na hadisai din ba ba sai ya kawo an wane an ba misali a ce an mubarak an kaza kaza ba ya kawo wannan ba واكتفيت في تخريجه بذكر مصدر au yace kuma waktafaitu ina wadatuwa fi takharijihi wajen baka reference na inda na ɗauko addu'a da bi masdar ta inda zan ambata maka tushen addu'ar a littafi ɗaya au masdarai ne ko littafi biyu kaman a ce bukhari da muslim ko bukhari da abu ko muslim da abu misali haka yace ba sai ya taka kata ba zai kawo muhimmai kamar ɗaya ko biyu A ƙarƙashin kowace addu'a don ka koma ga wancan. Nima, wudi da fil'asu. Wanda aka samu a cikin asalin littafin kenan. Wa man ara da ma'arifatar sahabi ya auziya da tamfitakariji. Wa man ara da ma'arifatar sahabi wanda yake nufin ya san sahabin da ya rubuta hadisi da auziya da tamfitakariji ko kuma ƙari da aka yi a cikin takhariji. na hadisi din wato karin bayanin mutanen da suka kawo hadisin kamar ya kawo maka bukhari da muslim anan in kana son kari sai ka koma can littafin sai ka samu bukhari muslim abu da turmizi ne sai ibnu majah na fa'alaihi bin ruju'i ila al yace to ina umurtar mutum ya koma asalin littafin nawa da ya ambata na al-azkar wa du'a wal ilaj bin ruqa min kitabi was sunnah وأسأل الله عز Asma'ihil Husna. الحسنى يتي إنا روبان الله ما يجرما دا دوكاكا دا سونا ينسى الحسنى wanda suke masu tsananin kyau masu tsaba wanda suka kai iyaka wajen kyau ba dama ka ce kawai masu kyau sai dai wanda suka zurfafa wajen kyau inda an ce bi asma'ihi alhasana sai zama masu kyau amma Al-Husna siga ne na mubalaga wanda suka ƙura iyaka a kyau wa sifatihil ina kuma roƙonsa Allah da siffofinsa madaukaka an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim ya sanya wannan littafin aikin na ya zama nayi shi da ikhlasi liwajhihi alkarim wanda nake neman fuskar Allah mai daraja da shi wa an yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati yace kuma ina roƙon Allah ya amfana da ni da wannan littafin a rayuwata da bayan mutuwana ka ga ya roƙi ikhlasi duk abin da za ka yi duniya sai ka roƙi ikhlasi saboda shi ne dalilin karban aiki kuma shi ne dalilin mai da aiki wa an yanfa'a bihi man qara'ahu yace kuma ina roƙon Allah duk wanda ya karanta wannan littafi Allah ya amfanar da shi da littafin ko kuma wanda ya buga littafi don Allah ya amfanar da shi da littafin da ya buga don ko kuma wanda ya zama dalilin watsa littafin ya saya ya raba fi sabilillahi ko ya ɗauka ya je ya buga ya rika sayarwa duk wanda mutum ya shi ma masa addu'a su da haka akalla kenan bifo a zo karatu gobe sai ka yi kokari ka kai ma ka sai wasu ɗaya ne ko biyu ne ko dubu ɗaya ko dubu biyu kowa gwargwadon halinsa zai yi wani zai iya ɗaya wani ko bai da halin ɗayan shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha amma dole mu canja ɗabi'a ta yi mafiya yawan yan Najeriya shine komai wani ya da kuɗi sai a je bari to sai an kana fi sabilillahi mu karba kuma shi yana da kuɗin <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah shi samu wani lafiya na'am إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه للي شي تركي يا تبتا غريشي مجبن تنوان نان أبن كما إيا دا إيكو أكي يباو كو لادا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سيراد أمين تستبتا أكان النبي محمد دا إيالنسا دا صحبانسا da duk wanda ya bi bayansu da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama al-mu'allif wanda ya wallafa littafin shi rubuta wannan muqaddima ya yanta muqaddima din a cikin watan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da tara yau wannan littafin su ashirin da rubutawa hijiriya kenan na'am sai kuma falalan ambaton Allah Za mu shiga zai fara babin farko a kan falalen ambaton Allah. Wani ta'ala. Allah ya ce. Faskuru ni afurkun washkuruli wala takfururun. Allah ya ce, faskuru ku ambace ni ku mutane. Ka ga wa fa'iluhu da mirin Mustapha Turun Takadiru wa'antun Ayyuhannas. fadhkuruni ku ambace ni ku mutane umarni ne azkurkum Allah ya ce zan ambace ku washkuru li ku rika gode mun ta wajen yin ayyuka masu inganci na kwarai wala takfurun kada ku rika kafirce min inji Allah ku rika gode mun kar ku rika kafircewa idan Allah ya maka ni'ima ta aihuwa ko ta abinci ko ta musulunci ko ta lafiya amfanin godewa Allah ko alamar godewa Allah shine ayyukan ka na kwarai su rika karuwa a rayuwa wannan bakara aya ta 152 na'am wa qala ta'ala Allah ya kara cewa ya ayyuhal ladhina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة دوكي إيماني صحابي عبد الله بن عباس دا ابن مسعود الله يغفر تامس يجكنسو suka ce Allah bai kiran masu imani da wannan suna na daraja sai don ɗayan abu biyu ko Allah ya ce mu yi mu ce mun yi ko ya ce mu bari mu ce mun bari ya ayyuhal ladina amanu ya ku taron masu imani udhkuru Allah zikran kathira ku ambaci Allah a ambato mai yawa karatun qur'ani ma ambaton Allah ne mai yawa in an ce mai yawa ba shine misali a ce annabi tsira da mace sabata gare shi yi kulhu kafa uku da safe ka ce tunda an ce mai yawa kai bari kai ɗari uku ba shine ake nufi ba a'a akwai azkar da ba a yi iyakan karanta su ba akwai wanda an yi iyaka akwai wanda ba a yi adadi ba akwai wanda an yi adadi wanda aka yi adadi tsaye a kai wanda ba a yi adadi ba kai ta yi subhanallah walhamdulillah subhanallah alazim wannan in ka kwana kana yi babu damuwa amma wanda aka yi adadi to tsaye kan adadin saboda bai dalili in ka ce an ce mace Allah da yawa annabi uku da safe kulhu sai ka ce za ka yi ɗari uku ka fi shi ibani ne ko ka fi shi lafiya ne ko ka bi shi tafsirin qur'ani ne duk ba mu kai shi ba so ne kuma aka ba wa contract din fasara qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma nuzila ilayhim kuma shi sai ya wasu da adadi wasu babu adadi to sai mu tsaya akan kowanne yadda ya karanta na'am wa qala subhanahu wa ta'ala wannan aya na cikin ahzab aya ta 41 na'am والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذاكرين الله كثيرا كذوما سأنبتن الله ديوة مذاكرة والذاكرات دكوما سأنبتن الله ماتا ديوة أعد الله لهم الله مستانا مغفرة غفرة wa ajran da lada azima wanda yake mai girma kaga anan ma an yabo ga masu ambaton Allah na'am wa qala jalla wannan cikin ahzab aya ta 35 na'am واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله يتشوى في ين هلتا وأن خطاب للنبي وخطاب لأمته واذكر ربك كأمت مهلتشنك في نفسك أتكر رنك تضرعا كان مي كسكن تدكنك وخيفة كان مي صورا أزابسا ودون الجهر من القول ba tare da ka bayyana magana inda ba a bayyanawa na zikiri ba bil guduwi ka yi da safiya wal asal ka kuma yi da maraice yammaci wala takun minal ghafilina kar ka samu kanka cikin gafalallin mutane wannan shi yasa nace duk wanda bai yi sharan masallaci ba zai yi sharan gidan giya duk wanda bai ambaton Allah to ya shiga cikin gafalallin to za ga ya koyi cin nama ya koyi kazafi ya koyi zama yayi yi taɗi kan abin da bai da amfani yanzu wani akan zaɓe kaɗai na obama da bush zai iya daina wa dan uwansa musulmi magana kuma kan matsalar da ba ta ma da alaka da kallo na addini suka yi wa ban kawai a nasarar rai ne a kan kwallon kafa final tsakanin Manchester da Arsenal zai ko kuma da Chelsea yi ko a kan wannan zai no muna sani ai ai idan na shiga intanet ko jarida duk abin da ake na wasan muna sani duk kudin da aka ba dan kwallo muna sani don mu yi wa'azi akai in baka sai ai shine fikihul waqi' sai ka tafi da zamani yanzu duk kuɗin da ake bawa Ronaldo na kwallo mun sani zan gaya maka da signing fee da aka biya shi ko recently na Manchester duk za mu iya gaya maka saboda ko a jarida sai na karanta saboda dalili shine ai duk wannan ba za ka yi magana akan barnar ba sai ka sani ai wallazi na kafaru ne yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah akan match din kwallon kafa tsakanin Manchester da Chelsea sai dai ne wa musulmi magana me dalili shine gafalallun kenan duk wanda bai ambaton Allah to shi sai ya kuma koma harkar shaidan duk waɗannan ababen muna sanin su ne don mu yi wa'azi a kai kai yanzu an ce ka bada tarihin Ronaldo baka sani ba ina ya fara kwallon baka sani ba amma me dalili za mu yi wa'azi wa 'yan kwallo da haka dole mu san suwa 'yan kwallon kuma me ake ba su me yasa ake jan hankalin mutane sannan me tarihin sa ya zama abun sha'awa in kake sha'awar tasa ba kansa muke magana ba amma ba baka bayanin tarihin nasa kaga akwai abin sha'awa ko babu wannan ba za ka yi sha'awar Musa bin Umair ba in wai exercise ne baka sha'awa ina kake da su Salma ta bunil akwa wanda yake tsere da dawakai a garin Madina aka rasa dokin da zai tsere masa da kafashi wa yake magana sauraron mun san waɗannan wani zai ce maka a ah, to su musulmi yake so yanzu yana son yana su Hassan na Egypt ko yana son Zaki na Egypt eh musulmai ne amma me yasa baka so malaman sunna Egypt ba su Muhammad Hassan su Abu Ishaq al-Huwaini su Wahid Abdulsalam Bali shikenan sai ka so wani musulmin Egypt akan kwallo <laughs> so duk ka'ida ne fa in dai ba mu yi harkar Allah ba dole sai mun yi na shaidan babu dama ka zauna neutral dole sai ka yi waɗannan duk rashin yi waɗannan yasa mutane suka koyi musu suka koyi waɗannan ababe da maganganu a kansu wani kuma idan ya garon lalle ko a tibi na ji kamar an gafarta masa haka yake ji ya in gana ambaton Ronaldo yana samun nutsuwa shi bi zikirar Ronaldo ya taɗuma innul qulub a ne yake zamun kwanciyar hankali imaninsa na harkar kwallo yana cajuwa za ga hankalinsa ya kade ya shiga halin kakane kai saboda an kira sunan dan gwallo duk an bar wadannan ambaton Allah ne don haka dole an baci shaidan kuma shaidan ya fi mutum dabara in ya fito tunan bai nasara ba zai koma maka ta wata hanya sai ka ce ai kai dan kwallon kake so amma musulmin kake so dan kwallo to me yasa baka so dan kasar malamin addini musulmin ba na'am wannan yana cikin a'raf aya ta 205 na'am وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام هل التاتيرا دا أمينتي سنتبت قريشي يتي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت مثل الذي يذكر ربه مثال وندي يكي ركو أنبتون الله karatun قرآن ما أنبتون الله ne da irin waɗannan addu'o'i da muke karantawa wallazi la yadhkuru rabbahu da wanda baya ambaton Allah kwata kwata shi baya zikirin haka zai tashi da safe bai san addu'o'in safiya ba bai san na yammaci bai san na bacci ba bai san na shiga gida ba bai san na fita ba babu wanda ya sani bai san na shiga kasuwa ba misalin wanda yake ambaton Allah da wannan da baya yi misalul hayyi wal mayyit ne bambancin su kamar raye da macacce ne wannan rayayye ne wannan kuma ya mutu shine gaf da ke tsakaninsu wannan hadisi riwaya ne na bukhari da fathul bari na goma sha ɗaya hadisi na ɗari biyu da takwas na'am وقال صلى الله عليه وسلم halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi yace ألا أنبئكم بخير Shin شن بزن باكو لابارن ما في الخير أيكم ba? kuma ayyukan da suka fi tsarki a wurin wanda ya mallake ku Allah kuma ayyukan da ya fi ɗaukaka darajar ku a wurin Allah kuma ayyukan da alkhairinsu ya fi ciyar da azhab zinare walwarak da azurfa wannan aiki din alkhairin san ji annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya fi spending ciyar da zinari da azurfa ba ma euro ba balle dala balle kuma naira wanda a duniya an kana neman abin da ya fi komai faduwa yake gangarawa ƙasa ina jin ka samu irin naira to ka kai iyaka na'am وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم كما wannan aikin alkhairin alkhairin sa yafi ku gamu da abokanan gabanku ku yi ta dukan wuyansu wa yadribu a'naqakum su ma su yi ta dukan wuyanku bi ma'ana aikin hatta yafi jihadi da gwagwarmaya gaba daya me aikin qalu bala sahabbai suka ce muna so mu san wannan garaba sa wani aiki ne yake ciyar da dukiya ya fi hatta jihadi ya fi hatta ciyar da ainihin duk ainihin abin da mutum yake da shi a rayuwarsa qala zikrullahi ta'ala annabi tsira da aminci sabbata gare shi ce shine ambaton Allah tirmizi Allah ya gafarta masa ya ka hadisin ibnu majah Allah ya gafarta masa ya ka hadisin babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir Malacin Saiful Jami yace hadisi ne ingantacciya hadisi na 2629 na'am Waqada sallallahu alaihi wa sallam. Za ka wannan kaji-falla, zan Allah kenan a sunna yafi duk waɗannan ayyukan hatta gogarmaya. Na'am. Waqada sallallahu alaihi wa sallam. Fiye halitta tsira da aminci sabbata gare shi yace ce. Ya kulun Lahu ta'ala. Allah ya ce wannan shayaki cewa ba Alhadisul Kudus ko Alhadisul Ilahi ko Alhadisul Rabbani. ana inda zanni abdi bi Allah ya ce ni ina nan bisa ga zaton da bawa na yake mini wa ana ma'ahu idza zakarani wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da bawa na in ya ambace ni bi ma'ana ma iya khassa iya tare kai Allah zai taimake ka shine zai rika karfafa ka inna Allah ma'al ladina taqawwal ladina hum muhsinuna na'am فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إذن باوانا يا أنبتيني أبوي نيما زن أنبتيش أبوي بمعنى زن تيمكيش أبوي بما سيوني أسنا تيمكيش با وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم إذن باوانا يا أنبتيني تكون وتجماعة تارن جماعة ni zan ambace shi cikin wata taron jama'ar da ya fi wanda ya ambace ni alkhairi kai ka ambaci Allah ne a duniya a cikin mutane the good the bad and the ugly shi kuma Allah sai ambace ka cikin taron mala'iku babu kokonto mala'iku sun bi mu daraja la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma ibadun ne mukramuna kuma la yasbiquna bil qawli hum bi amrihi ya'maluna annabi da kansa yace qul la aqul lakum indi khaza'inallahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqul lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya shi da kansa yace ni ba mala'ika bane ban ce ni mala'ika bane bi ma'ana akwai wata kyauta da Allah ya wa mala'iku da bi ba wa mutane ba na juriya da karfi da togewa kan ibada da kaucewa sabon Allah na'am وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا idan bawa na ya kusance ni shibiri da muka ɗaya ni kuma zan kusance shi zira'i shine tsawon tsintsiyar hannu bi ma'ana kusanta a nan Allah zai kawo maka taimako da ɗauki Wa وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا idan bawa na ya kusance ni zira'i guda ni kuma zan kusance shi tsawon faɗin hannu gaba ɗaya ba'i gaba ɗaya ka wanga da hannu haka zan kusance shi in ji Allah shi ya zo zira'i ni kuma zan zo masa a me a ba'i guda bi ma'ana abin da nake nufi in ka kama hanyar Allah Allah zai taimake ka akan hanyarsa na tadaw zadahum hudan wa atahum taqwan wa atahum taqwahum bi ma'ana duk abin da kake so kai na alkhairi in ka kama hanya kai kashi goma cikin aikin Allah zai maka ashirin in kai ashirin zai maka arba'in in kai arba'in zai maka tamanin na'am wa in atani yamshi har wala. idan bawa ya yazo min in tafiya ni kuma zan je masa da sassarfa bi ma'ana zan kusance shi fiye da duk yadda shi yake kusanta ta wannan bukhari ya ka juz'i na takwas mujallaji na hudu hadisi na ɗari da saba'in da ɗaya muslim ya kawo juz'i na hudu hadisi na dubu biyu da sittin da ɗaya lafazin na malam bukhari ne allah ya gafarta masa na'am wa an abdullahi bin basr radiyallahu anhu wannan asar daga abdullahi ibn basr Allah ya kara masa yadda anna rajulan qala lalle wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah inna shara'i al-islam alayya ya manzon Allah lalle shari'o'in musulunci ibadun musulunci addu'o'in musulunci yin azumi sallah zakka azumi kaza kaza sun mun yawa kadi kasarat alayya sun yi yawa ina so na yi komai amma ba zan iya ba dole sai dai na wannan bar wani fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi manzon Allah ka bani labarin wani abun da idan na yi shi zai zama kamar na yi waɗancan sauran duk ayyuka da ga gare ni ne bi ma'ana wani aikin da ya summarizing waɗancan ayyuka da قال سيتي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تو غرا باسن da zan gaya maka shine la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kada ka yadda harshen ka ya bushe daga ambaton Allah kada harshen ka ya gushe yana danyaye saboda ambaton Allah dare da rana safiya da yammaci ka zama cikin ambaton Allah kai tayi kai tayi kai tayi riko da wannan abun yasa imamu ahmad Allah ya gafarta masa ko abinci yake ci baya gama cin abinci face a cikin abincin da yake ci na ambaton Allah Sheikh Abdul Aziz bin Bas Allah ya gafarta masa wanda yake asalin ra'isu hay'ati kibarul ulama da ya rasu shekarun baya bi kasa da shekara goma idan ya wayi gari bayan rasuwarsa Sheikh Abdullahi bin Ibrahim Duwai Shafidahullah yayi wata muhadara akan rayuwarsa yake cewa kana Sheikh باس رحمه الله يسبح الله ta'ala بين كل لقمتين ko abinci yake ci idan ya loma ɗaya gabanin ya ƙara wata loma sai ya ambaci Allah tsakani ko abinci yake ci idan ya sa sai ya ambaci Allah in ya zauna ya saka microphone a gaban sai yana wa'azi ko tambaya za a karanta gabanin a karanta za ka ji na astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah subhanallah alhamdulillah ana karanta tambayar in ya amsa yace wallahu alam bifo a karanta wata za ka je kuma kuma subhanallah subhanallah subhanallah kana jin hatta mutum Allah da yake kasa kasa ba zai iya haƙura ma wai yana jin amsa karanta tambaya ba face na ambaton Allah a jin ma da yake sai na ambaton Allah to masu irin wannan ibada yaushe ya samu dama har ya zauna yana taɗin yan ƙwallo ko ya zauna yana kazafi ko yana sharri ko ya zauna yana magana akan kawai siyasar duniya da ba su da alaka da addini ko ya zauna ya daina wa ɗan uwansa musulmi akan sabanin duniya na siyasa ba ma siyasar da yake don addini ba kawai wacce yake don duniya in don addini ne akwai sauki amma in dai duniya ne kadai limata duniya to na ya zama halaka akwai ababen da dukkaninsu ba su da kyau ne shan giya ne a'a taɗi ne akan kawai yan kwallo kaza kaza wannan bai da amfani akwai abun da kyansa ko muninsa ya ta'allaka da ya ka mu'amalance shi kaman karatun zamani kaman kasuwanci zai iya zama halal zai iya zama haramun kaman aikin ofis zai iya zama halal zai iya zama haramun kaman siyasa zai iya zama halal zai iya zama haramun me ke halatarwa ko haramtarwa niyyarka da kudirinka da imaninka da kuma togewanka akan abin da yake da dade shi yake zama abin da kai zama jihadi kashe zuciyarka da kuma bin kawai duk abin da ake so ba tare da ka ce Allah ya ce annabi ya ce ba shi ke sa ya zama haramun mafhum tayyib wannan hadisi ya zo a tirmidhi juz'i na biyar hadisi na 458 ibn majah juz'i na biyu hadisi na 1246 shek muhammad nasir rahimahullah inganta shi a cikin sahihu tirmidhi juz'i na biyu hadisi na 139 kuma ya inganta cikin sahih na ibn majah juz'i na biyu hadisi na bakwai ya zo a cikin sahihul jami hadisi na 7700 na'am وقال صلى الله عليه وسلم في يوم حديثة هنا فداء وانا حديث يتربزي الجزء نبير حديث يتريد سبعين دبير وان ديك تكين سي ترمزي جزء نوكو حديث يترى كما يضو تكين سيه الجامع الصغير جزء نبير حديث يتريد اكو أربعين يتي من قرأ حرفا من كتاب الله دو وان دي كرن تهرفي قوايا دي التافن الله falahu bihi hasana dalilin karanta wannan harafi zai samu lada a wurin Allah wal hasanatu bi ashri amsalih duk wani abu mai kyau ɗaya da Allah ya bayar yakan ninka sau goma la aqulu alif lam mim fiyayyen halitta tsira da miji sabata gare shi ce in kace alif lam mim ba fa harafi bane ban fada haka ba walakin sai dai alifun harfun in kace alifun harafi ne lamun حرف lamun ma harafi ne wa mimun harfun mimun ma harafi ne wato duk alfabet ɗaya da ka karanta a littafin Allah kana da lada goma za a rubuta maka da za ka gani gobe kiyama ba a ce wot ba a alfabet idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin lada nawa الرحمن الرحيم لا دنوا مالك يوم الدين karanta qur'ani ne ibadar da in kana yi mai lissafin ladanka ko da kwamfuta ba zai irga ladan da kake samu ba saboda kafin ka karanta aya daya ya irga adadin harufan ya yi multiplying by 10 ya gaya maka adadin kai ka karanta aya goma in na ce alhamdulillahi rabbil alamina an tsaga ba ka kammala karanta harufan nayi wala balina amin alif lamim dalikal kitabu in ka zo bi ko ka zo alif lamim dalikal zalikal kitabu ka ji ne a can izon gaba a fasad ma'una in ku ka zo a fasad ma'una da ikon Allah na ketare sai su fahau na tafi ina sai dai ka ji ni can cikin ma'i da zan sai dai ka ji ana inna ma yataqabbalu minal muttaqina shikenan abin da zaka ji to qur'ani ke da wannan shine mai lissafin dadanka ko da kwamfuta ya zauna ba zai iya ba saboda kafin ya irga harufa ka ƙara aya goma before ya goma ka ƙara ɗari before ya ɗari ka yi dubu in ku ya zo dubu daman ka sauke ha ka iso ka wuce shi ka zo ka sa kai ka yi overtaking na'am وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عقبة بن عامر الله يقرأ مسجد karanta كاوانا شيني كرنت قرآني ما ذكريني إيا رجسين من أذكار الكتاب والسنة wanda yake karanta qur'ani ambaton Allah yake yi kai shine ma afdalu dhikr babu ambaton Allah da ke da lada da daraja a duniya kamar karanta qur'ani al-hasan bin al hasan al-basri Allah ya gafarta masa ya ji tabi'i ne yace idan aka ce ka nemo gafalalle da Allah yace kada ku zama a cikin gafalallu da mu karanta aya da yace wala takum minal ghafilin a cikin suratul araf yace aka ce ka nemo gafalalle yace to in ka samu mutumin da ya wata guda bai karanta izu sittin ba bai kuma karanta izu biyu da zai ta maimaitawa da ya iya kaman sau sittin kaman sau talatin da ya samu izu sittin ba bi ma'ana bai karanta qur'ani duka ba kuma bai karanta abun da ya kai kwatankwacin an karanta qur'ani duka ba ya ce idan aka ce nemo ga falalle in ka samu wannan ka daure igiya ka kawo in aka ce nemo ga falalu ɗari sai ka samu wanda zai wata guda bai karanta kullum abin da ya kai izu biyu a qur'ani in ma izu ɗaya ka tsaya to ka yi ta maimaita izu ɗayan kullum kamar sau biyu kaga ka samu izu sittin a wata ya ce to in aka ce ka nemo ga falalu misali nemo ɗari sai ka samu wannan to sai iya kawo a ce ɗaya ka samu ka ce to ya wadatar a matsayin ɗari ɗin mutane nawa ke da wannan kokarin a akan qur'ani muna nema a zama kamar jama'a da ke cewa sun rike ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane ne suka damu da jin qur'ani mutane ne suka damu da su sai kaset na qur'ani a mota suna kunna suna ji mutane nawa a ofis ke da kaset din qur'ani mutane nawa ne a shagon su na kasuwanci ke da kaset din qur'ani mutane nawa a gidajen su ake karanta qur'ani duk fa gidan da aka yi waye gari ba a karanta bakara da ali imrana ya zama shine headquarters din aljanu in kana neman asalin headquarters state capital din aljanu to wannan shine gidan da duk wani ku isu na aljani a nan yake zama shi ha za ga daga an kunna kasadin ba sa ba sai ga duk gidan ya rude wane kansa na ciwo wance kirjinta na ciwo tana jin ana ana jujjuya ta shi ma mai gidan yana jin faduwan gaba ba don ji ba ai ba faduwan gaba ba ina ji hatta faduwan sama sai ka ji mutane riko da qur'ani yayi karanci mu shagaltu da jin qur'ani da sauraron karatun qur'ani da bawa qur'ani daraja da koyon ilimin qur'ani ambaton Allah ne laisa hunaka zikrun afdal min qira'atil qur'an wa tadabbur wa tafakkur fihi ba mu da abin da yafi qur'ani ba mu da littafin da ya kai qur'ani balle yafi shi amma mutane nawa ke ma da haddan izu biyu balle biyar balle goma balle ashirin wannan ba ma cikin awwam ba hatta yan uwa almajirai wani zai yi wa'azi amma qur'anin babu shi ayar ba zai iya karanta da daidai ba zai ja ta da daidai balle ya fassara da dai ita kanta ayar bakinsa baya kiranta da daidai zaka ji yadda kasu yana karanta tarjama haka yake karanta ayar a bakinsa mutum ya ce maka shuru zumatun qaliluna ba daidai ba ne sai ka samu duk wani khibara na duniya mutane sun iya ma qur'ani ba iya ba na'am خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر الله يكارى سيداتي من منزون الله تيرا دا أمين ثبت اغريش يافت فتو يا وترانا ونحن في الصفة الهالي منا cikin صفة صفة wani tanti ne rumfa da aka yi a cikin masallacin fiyayyen halitta a cikin garin Madina da talakawan da suke kwana a Madina suke shiga ciki irin su ba su Abu Huraira su salman al-farisi su sa'ad Bin abi waqqas su hanzala ibn abi amir da makamantansu radiyallahu anhum su 70 da yankai ne cikin magana mafi inganci na'am فقال أيكم يحب أن يغدو كل yawmin إلى بطحان manzo Allah ya ce waye a cikinku yake sha'awan a kowane rana ya yi sammako ya je wani gari da ake ce masa butuhan ko kuma zuwa ga aqiq fayati minhu binaqatayn sai yaje yazo da naqatayn wato da taguwa guda biyu tagoyi biyu kenan kaumawaini fi ghairi ismin ya da su wanda suke kaumawaini wato wanda hantsa su ta cika da nono iyakan cika fi ghairi ismin kuma ya je ya samo wannan raƙuma biyun masu cikakken hantsa bi ma'ana kenan kosassu shi yasa aka ce hantsar ta cika amma ko bai yi zunubi ba ai kowa yana son wannan yau akwai sanar da zaka je kullum ka samu abin da ya kai raƙuma biyu ƙosassu ai kowa bai koma sanar inda ta halal ne kaddar raƙumi ɗaya ƙosashe naira dubu ɗari ɗaya zaka ce ga sana'a kullum zaka samu dubu ɗari biyu a yana ji wannan ko wani karamin honorable zai je shiga shi ma na'am wala qati'ati rahimin sannan kuma babu yanke zumunta a ciki wannan ba zai hana ka kai zumunta ba ba ka da wani zunubi ka je ka zama abin da kai raƙuma biyu kullum kuma da safe ne ka je ma tun da hantsi ka dawo ba ma kawo ne a can bane wannan ai kowa yana so wani ma da ya bar lecturing kila ya fara wannan ko fa qulna ya rasulullah nuhibbu dhalik sai muka ce ya manzon Allah muna son haka muna son wannan qal sai ya ce afala yaghdu ahadukum ila almasjid fayalam to in haka ne kuna so me yasa ɗayan ku ba zai rika sammako kullun da safe je masallaci ko ilimi ba aw yaqra'a ayatayn min kitabillahi azza wa jalla ko kuma ya karanta ayoyi biyu a cikin littafin Allah Qur'ani kenan khairul lahu min naqatayn to ka koyi ayoyi biyu a Qur'ani yafi wannan zuwa jeji ka samo raƙuma biyu kosassun ka je masallaci bayan asuba ka koyi aya biyu ka tashi ribar da ka ci a wuni ya fi wanda kawai ya dan fita nan bayan zango ya samo raƙuma biyu fi sabilillahi kullun ya je ya samo ya dawo kai in kana koyan aya biyu ka fi shi jama'a ka duba wani example mai sauki kai da ka zauna ka koyi aya biyu ka fi wanda kullun yake samun raƙuma biyu in dai kasuwanci yake ko aiki yake a ofis ko sana'ar hannu yake kai ka fi shi aya biyu kadai to jama'a ko aka nan ba za mu tsaya ba aya biyu fa ina ji insha Allah ta'ala duk wani musulmi lafiyayye zai iya haddace aya biyu a kullum insha Allah ta'ala aya biyu abu ne mai sauki na'am wa thalathun khairun lahu min thalathin wanda kuma ya koyi ayoyi uku yafi wanda ya samu raquma uku kosassu wa arba'un khairun lahu min arba'in wanda ya koyi ayoyi hudu yafi wanda ya koyi ya samu raquma hudu wa min a'dadihinna min al-ibl kai duk ko aya nawa ne shine adadin raƙuma din wannan ayoyin sun fi raƙuma in wani ya samu raƙuma ɗari kai ka koyi aya ɗari to kafi shi wani ya samu raƙuma dubu sassu kai kuma kana da haddan aya dubu a zaman da kai kafin ya samu to kafi shi wannan hadisi fa yana cikin sahih muslim ne juz'in farko hadisi ne 553 mutane nawa ke wannan a yanzu nawa suka ba wannan muhimmanci ko shekaran ka saba'in yau kai niyan haddace qur'ani in don Allah za ka yi insha Allah ta'ala Allah zai taimake ka haddace ka mutu a matsayin mahaddacin qur'ani kuma duk mai haddan qur'ani a filin kiyama ba ma shi kansa ba sa ma tukunna sai an zo an masa nadin sarauta a filin kiyama haka annabi ya faɗa in dan ka haddace qur'ani a filin kiyama za a zo a maka nadi yanzu a ce ga wani sarki ya fito a hada alkebba a hada munduwoyi na zinare da kaza da kaza annabi ya ce wanda dan sai haddace kurani ba fadan ba shi wanda kawai ya ci albarkacin dan za a masa nadin sarauta a fito da shi filin kiyama a lokacin da ake karkashin rana wannan tsaye akan kafarsa yatsa daya kai kuma sai ka da kai akan sarauta tukunna an dawo ana maka karban girma a sa mala'iku su karbe ka saboda dan kai haddace kur'ani to balle shi wanda ya haddace nawa suka damu da wannan shi wani uban ma idan ɗansa na haddan baya so yayi shi wani uban ma mai karantar da dansa qur'ani bai ɗauka aiki yake masa ba duk wannan gara san bai sani ba dan kan yadda ta qur'ani to abinda ake ma fatan amma filin kiyama kenan saboda ku ne manyan mutane to yanzu a ce kai baban shugaban kasa ne a hankalce ka duba in ya zo wajen ya za a ji ai za a ga ana mutunta shi to bar wannan in a ilimi ne a ce kai baban Sheikh Suddis ne a Makka ko nawa mai kama da haka to wannan fa ba fa wannan wanda ta ji Qur'ani a filin kiyama ake marba a duniya ba wannan girmawan duniya ne wancan fa a filin kiyama ake yi na'am وقال sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace Man kawada مقعدا lam يذكر لم يذكر الله فيه yace man ka'ada maka'adan duk wanda ya zauna a wani wuri temple ne wajen mai shayi ne kofar masallaci ne cikin masallaci ne kan benci ne a bakin hanya a cikin aji ne ko ofis sai zama mutum tun da ya zauna lam yadhkurillaha fihi bai ambaci Allah a wannan zaman ba ko bismillah bai yi ba bai yi addu'a tashi ba bai yi wa annabi salati ba kanat alaihi min tira to lalle a wurin Allah iya da wani zunubi mai girma iya da asara da halaka ko da hau bai saban Allah ba ka zauna a wuri har ka tashi a kujeranka a ofis ko akan kujeranka a shagonka a kasuwa ko akan kujeranka na sana'a ko akan kujeranki na dafa tuwo tunda kika zauna baki ambaci Allah ba haka kika miƙe to kin yi Allah laifi akalla in zaki zauna ki ce bismillah na'am man اضطجع mawja'an lam yadhkur Allah fi kanat alaihi min Allah kira duk wanda ya kwanta a wani makwanci gado ne ko taburma ne ko kan kujera ne bai ambaci Allah ba a wannan kwanciya to yayi asara a wurin Allah wannan hadisi ne ingantacce a cikin sahihul jami na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah juz'i da ainihin biyar hadisi na 342 وقال صلى الله عليه وسلم في يوم هلتا يا كارا فدا وانا حديثي ده شيخ ya ناصر رحمه الله انغنتا نا مالن ترمذي الله يغفرتا مسا حديثي نا 2607 yace ما جلس قوم مجلسا mutane ba za su taba zama a wani mazauni ba lam yazkurullaha fi tunda suka zauna ba a ambaci Allah a zaman ba gaba ɗaya tunda aka zauna duniya ake babu wanda salatin annabi babu wanda ya ce a yi addu'a babu wanda ya ce kaza walam yusallu ala نبيهم sannan ba su yi wa annabinsu salati ba illa kana alaihim kira face sun zama suna da asara gobe kiyama fa in sha'a azabahum idan Allah ya ga dama zai musu azaba akan zaman da suka yi ba su yi ambaton Allah ba wato fa ba fa sun saba Allah bane a cikin mitin din ko zaman a'a dalilin sun yi zaman lafiya kalau amma a zaman ba ambaton Allah to asara ta faru dalilin asara ta gai to halaka har ma annabi ya ce in Allah ya ga dama zai musu azaba wa in sha'a lahum in Allah ya ga dama sai ya gafarta musu amma sun yi wa Allah laifi وقال Sallallahu Alaihi عليه وسلم في ين halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya faɗa wani hadisi da Abu Dawud ya kawo da Ahmad bin Hanbal da Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah ya inganta cikin Sahihul Jami hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da hamsin ya ce. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin babu wasu jama'a da za su miƙe a wani majalisi da ake zama. La yadhkuruna Allah fi tunda suka je suka yi taron nasu har aka miƙe ba ambaci Allah ba. Illa an mithli jifati himarin. Face sun tashi da ikon Allah suna wari na mushen jaki. warin mushen jaki suke yi. ko ba ka ji a zahiri da auren Allah shine warin da suke yi wa kana lahum hasra suna da kuma asara gobe kiyama tun a duniya akwai asara balle a lahira wannan shine muqaddima akan azkar na annabi tsira da aminci su tabbata gare shi duk wannan gabatarwa ne insha Allah ta'ala za mu shiga cikin addu'o'in da za mu karanta akalla akwai addu'a 267 a cikin littafi za mu kutsa kai tsaye zuwa ga babin farko insha Allah ta'ala mu karanta abin da ya sauwaka na'am أذكار الاستيقاظ awwalan na farko نفرقو أذكار الاستيقاظ minan النوم addu'o'in farkawa a bacci. malam ya ɗauki farkawanka a bacci shine gaban farko da za a fara karantar da kai addu'a ka kwanta to yanzu farka ka tashi a matsayin fresh mutum to sai a karantar da kai addu'ar da ake yi kana farkawa a bacci a mota ne a a kan gado ne a a satanka bacci a masallaci a a ofis kana farkawa sai ka ce me الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ذا ذا ذا كرن تاسو دي سي مبيا سي أفسر كوتا دعا كذا أي بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور addu'a ta farko da yin halitta in ya farka sai ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alhamdu iya daukan godiya iya daukan yabo duk ya shiga ciki yabo ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah alladhi wanda ahayana ya rayar da mu ba'da ma amatana bayan ya kashe mu wa ilaihin nushur kuma zuwa gare shi za a koma gobe kiyama me yasa aka ce bayan ya kashe mu saboda bahaushe ya ce bacci ba kanin mutuwa ba ne bacci usainin mutuwa ne saboda daman ka'ida mutum ya bacci an ɗauke ransa ne shi mutuwa hasan ne bacci usaini shi ne alaƙar da ke daga ne ba wa da ƙani ba ne a'a tsarorin juna ne in mutum ya bacci ana ɗauke ransa ne shi sa ne ya ce allahu ya tawaffal anfus hina mautiha Wallati lamta murfi ma na miha fahimci kullum gabo alai halmauta wayar da silallan uku ra'ila da ajiyar musamman haka wannan addu'a ita ce ta farko alhamdu lillahi al'adhi a na ba'a da ma amma tana wa ilaihin nisho. Ababin a iya gagawar bayani mai muhimmanci duk babu iya kan ka a ɗaya biyu uku hudu biyar ko sama da haka ba dole bane sai ka jeranta su duka. in wata ta riga wata babu damuwa cikin kashi 99 cikin ɗarin addu'o'in da za a karanta don jerin ta ba dole bane kawai a yadda ka karanta su ka tuna kowanne yayi a wani babin ya kawo bakwai kaddara kaman yanda ko ke mace ne kira da rauni a bakwai sai ki haddace muhimmai biyu ko uku a kowane wuri ya zama dai ba MT muke ba mun samu wani dan abu mun kama ba ko mutum ya farka haka ake yi haka ake yi sai ka ji mutum ya farka da ihu yayi miƙa in mijin da zai ce ya tashi saboda shi da wannan ihun ake ganin haka suke yi amma in ta san ka da addini tana ji haka sai ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi nushur sai to ya farka shi da zikiri yake gane ya farka shi kuma wancan da da ihu ake ganewa haba bawan Allah kai ka san ai dai ka san tabbas ihun nan da zaka farka da shi ko babu zunubi mun yi tafaki da kai babu lada wannan ittifakan ne kaddara babu zunubi to amma kuma babu lada wannan ijma'i ne tsakanin duk malamai da duk jahilin duniya babu ijma'i aka yi na malamai da jahilai wannan hadithi iya cikin sunan na imamu abu dawud da kuma musnad yana cikin bukhari da muslim bukhari juz'i na goma sha ɗaya hadithi na ɗari da sha uku muslim iya cikin juz'i na hudu hadithi na dubu biyu da tamanin da uku insha Allah ta'ala na'am ثانيا الدعاء نبي أتكم بابي نفركو لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي رب اغفر لي wannan addu'a ta biyun na daga cikin mafi muhimmancin addu'a fiye da kowanne a littafin nan wannan da za mu fassara a yanzu ka duk wanda baya da haddanta in ana shiga miliyan ɗari 300 shi ya shiga ko ba zai tsaya a nan ba zai ci gaba da samun promotion na shiga aji kamar uku a kullum la ilaha illallah falalanta annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ce mutum na farka a bacci idan ya faɗi wannan addu'a sai je karshe ce rabbi gifirli kana cewa rabbi gifirli Allah gafarta mun sai Allah ya ce an gafarta maka yace duk wanda ya tuna wannan farkawan sabatin ce Allah gafarta mun Allah zai ce an gafarta maka tabbas ba ko kwando a ciki annabi ya ce idan mutum ya tafi sai yayi alwala ya yi sallah yayi addu'a ya yace sallarsa tabbas Allah ya karba addu'ar da ya alkawarin Allah ne ya karbe ta wannan addu'a ita kadai la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya lahul mulk mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya da yabo sun tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah mai iko ne subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah wala ilaha illallahu babu abun bauta da gaskiya sai shi wallahu akbar Allah mai girma ne wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi. illa billah sai zuwa ga Allah al-ali madaukaki al-azim mai girma rabbi gifirli Allah gafarta mini duk wanda ya faɗa an gafarta masa in yi addu'a an karba in yi sallah an karba to yanzu wanda baya wannan bai asara ba a rayuwarsa wacce ba ta yi ba ta yi asara ba yanzu yaranmu da suke haddace ababe na shirme ba za mu koya musu haddan waɗannan ababen ba ka yi allo a gidanka kullum sai an haddace kwaya ɗaya kuma kowa sai ya haddace bai fi maka alkhairi ba bai fi mana falala ba na'am thalithan na uku a cikin babin farkawa a bacci addu'o'in da ake yi الحمد لله الذي عافاني في جسدي الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي ورد علي روحي وأذن لي بذكره وأذن لي بذكره wannan hadisi asali malam tirmidhi Allah ya gafarta masa shi ka babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta hadisin a cikin sahihul jami hadisin 716 fiyayyen halitta ya farka na ce alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi na gode wa Allah da ya bani lafiya ya yafe min kurakure na a jikina wa radda alayya ruhi ya dawo min da raina saboda daman an cire ran wa adina li bi dhikrihi ya min izini da umarni na ambace shi wannan yar karamar addu'a ce Wannan addu'o'i mu su cikin takaitaccen lokaci suna da matukar falala ka bar duk abin da kake a rayuwa matukar ba haddan qur'ani bane ka haddace waɗannan addu'o'i duk abin da kake a duniya matukar ba haddan qur'ani bane babu abin da mutum zai haddace da yake wannan ko da ba za ka bar wancan duka ba to a cikin babu lokacin to nemi lokaci ka haddace wannan dan a ba lokacin ake neman lokaci ana bikin duniya akan na kiyama bayan wannan sai kuma wasu ayoyi na qur'ani tun daga cikin suratu ali imran aya ta uku daga cikin jerin gwanan ayoyin ƙur'ani ko kuma surorin ƙur'ani tun daga aya ta ɗari da casa'in zuwa ta ɗari biyu aya ta ƙarshe yana kwance yana karanta su aran ma zai karanta su a nitse bayan ya karanta sun sha Allah ta'ala zan bi tafsirin su a nitse wannan kowa zai iya ɗaukan qur'ani ya haddace su cikin sauƙi kawai ayoyi ne guda goma a ƙarshen suratu ali imran na sanya bayanin tarjaman su ba sai na tafsiri ba zan fasara su saboda musan muhimmancin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا م. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين, فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يخون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون waɗannan ayoyi guda goma na ƙarshen suratu Ali Imrana su ayoyi da fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi yake karantawa bayan ya farka a bacci a cikin jerin gwanan addu'o'in da yake yi ga wanda Allah ya masa baiwa da haddansu yana karanta ba ya gode Allah ya ci gaba da yi wanda kuma ya haddace bai yi ya fara yi wanda bai haddace bai fara kokarin haddacewa ga duk wanda ya nufi Allah Allah yana sauwaƙe masa duk abin da ya nufe shi don neman yaddarsa tarjama waqti lafin laili wa yi li ulil albab zuwa ga mutane ah, na'am masu cikakken hankali Allah allazina su ne waɗanda yadhkuruna Laha suke ambaton Allah kiyaman a tsaye wa qu'udan da a zaune wa ala junubihin da kuma ɓangarorin jikinsu ko ɓangaren nan na dama ko kuma sun yi birgima sun koma ɓangaren hagu wa ya na fi halki samawati wal arbi suna kuma tunani cikin halittar sammai da ƙasai suna cewa rabbana ya mahalicinmu ma khalaqta haza batila baka halicci wannan dan barna ba baka halicci wannan dan wasa ba subhanaka tsarki ya tabbata gare ka fakina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta rabbana ya mahalicinmu innaka lalle kai man tudkhilin nara wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaitahu haqiqa ka kunyatar da shi wa ma na min ansar azzalimai ba su da mataimaka rabbana ya mahalicin mu In innana lalle mu sami'ina mun ji munadiyan mai kira yunadi yana kira lil imani cewa a zo a yi imani an aminu bi rabbikum cewa lalle ku yi imani da mahalicinku fa amanna Allah mun yi imani rabbana ya mahalicin mu faghfir lana zunubana, ka gafarta mana zunubanmu wa na anna atina, ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma'al abrar ka ɗauki rayuwarmu tare da mutane masu nagarta ka tada mu tare da masu nagarta gobe kiyama rabbana ya mahaliccinmu wa atina ka bamu ma wa'attana abin da ka alkawurta mana ala rusulika akan harshen manzanninka wala tukhzina yawmal qiyama kada ka ba mu kunya gobe kiyama karka kunya kunyatar da mu innaka lalle kai la tukhliful mi'ad baka saba alkawari fastajaba lahum rabbuhum annabi yace sai Allah yace duk na amsa muku duk wannan addu'a Allah yace ya amsa to yanzu kai fan faɗa kai ma kana addu'an ne kuma an ce maka an amsa to yanzu me kake nema da ya wuce wannan Fasta fastajaba lahum rabbuhum sai mahalicin su yace an amsa musu inni lalle ni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba na tauya aikin mai aiki a cikin ku namiji ko mace ba ba'abukum min ba'abin sashi akan sashi ko sashi daga sashi na hajaru wanda suka yi hijira a cikin ku wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su a gidajen su kamar mutanen makka muhajirun wa udu fi sabili aka cutar da su a tafarki na wa qatalu suka yaƙi wa qutilu aka kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuransu bi ma'ana su sun zamu ƙarin daraja akan fasa jabalahum din kenan sannan wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah kuma wallahi zan shigar da su aljanna inji Allah wanda ƙorama ke gudana wannan sakamako ne daga wurin Allah wallahu innahu husnul thawab sakamako mai kyau na wurin Allah la ya naka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawan kafirai kada ya baka sha'awa me dalili a garuruwa da suke yi mata'un qalil jin daɗi dan kaɗan ne yanzu ina mustajeji zuwa ashirin ga Januwari da yake shine fa mata'un qalil kuma sai kaskanci da kunyatuwa tun a duniya gabanin aje lahira thumma ma'awahum jahannam sakamakon da makoma jahannama ne wa bi'sal mihad makwanci ya zama jahannama yayi muni lakin na taqaw rabbahum lalle wanda suka yi takawa suka ji biyayya ga mahaliccinsu lahum jannatin suna da aljanna kala kala ta min tahtiha al-anharu na gudara khalidina fiha za su dawama ciki nuzulan min indillahi masauki ne daga wurin Allah wama indallahi khairul lil abrar abin da ke wurin Allah shi yake da alkhairi ga masu nagarta Allah ya samu a ciki wa inna min ahalil kitabi lalle daga cikin alyahudu wan nasara da Jews and the Christians lamai yu'minu billahi akwai wanda wallahi suna imani da Allah wa ma unzila ilaikum suna imani da abin da aka saukar muku na qur'ani wa ma unzila ilaihim da abin da aka saukar zuwa gare su khashiina lillah suna masu tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sai da ayoyin Allah da kudi kadan ba daidai bane mutum ya fito daga waje ce sai zo har gaba ba daidai bane sai ka zauna daga can ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim masu irin wannan sifa suna da lada a wurin mahaliccinsu su inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani isbiru kuyi yi hakuri wa sabiru ku kuma toge akan hakurin bayan kun yi shi wa rabitu ku yi ribatsi jiran sallah bayan sallah in ana yaki ku rika kula da mata da yara kuna kula da haƙoƙinsu wattaqullaha ku yi takawa la'allakum tuflihuna tabbas za ku samu rabo gobe kiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام alaikum wa الله wa والله تعالى ta'ala هذا هو ما ma بالله التوفيق tawfiq malam me aiki da ilimi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa abubuwa da ke hana aiki da ilimi a mafiya yawan lokaci shine daman ilimin ba a neme shi don Allah ba inda niyyar neman ilimi ya zama ba don Allah ba ne to aiki da ilimin zai wahala amma in da daman an nemi ilimin don Allah a bauta Allah ne to ko an yi kuskure yaransa mai sauki ne so wannan shine dalilin na farko wani lokaci na biyu akwai ittiba'ul hawa da ilimi sai mutum ya bi son rai shi yasa Allah ya kira man ba hawa huwa adallahu Allahu ala ilmin kaga akwai ilimin amma sai son rai yasa ba ya aiki da ilimin ba to wani lokaci son rai na sa haka kawai mutum ya ki aiki da ilimin da yake da shi ko neman ilimin ba don Allah ba ko son rai ko wani manufa maslaha ta rayuwa ba ta Allah ba waɗannan su ne illolin da ke hana aiki da ilimi don haka sai mu nemi kariya gare su sai ga ilimi kai aiki da shi amma duk wanda bai nemi kariya gare su ba to ilimin sa zai kare ne ya za a bata wani rai ya za a yi kaza ya za a ce shi na kwarai ne alhali wannan ba addini bane shi Allah shi samu wani lafiya Allah ta'ala alam ne eh, yake cewa assalamu alaikum malam shi mutum zai iya hada addu'o'i da tashi daga bacci gaba da ya yi su ko kuma kaɗan zai yi zai iya yi duka ai anan da na fara da na ce ka haddace ɗaya ko biyu ga wanda ba zai iya duka ba amma in za ka iya dukkanin su ka haddace su shi aka fi so amma in haka bai samu ba sai ai abin da ya sauwaka ai a rashin uwa akan yi mai waɗaki to idan aka haƙura da ɗaya biyu a inda ake son hudu an haƙura ne saboda wani gida. kuncin lokaci ko shekaru sun ja ba za ka iya ba ko ba za ki iya ba amma ga wanda yake matashi lafiyayye ai bai da uzuri in na ce matashi duk wanda ke kasa da shekara arba'in ya shiga ciki kai mai shekara hamsin ma ba zan bashi uzuri ba ko sittin tsakani da Allah bai da uzuri in dai lafiyar mutum kalau saboda ababen duniya duk an haddace su amma wannan shi kuma shi za a gagara haddace ah, ba daidai ba ne wannan Allah shi samu wanye lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indi billahi tawfiq